subhanallah subhanallah zubaida wannan wani irin tsari ne duba shigar da kika yi do Allah do annabi ina hikima irin wannan wannan ai bai yi tsari ba bai yi kama da tarbiyya irin ta musulmi ba yanzu dan Allah da wace hujja zaki iya kare kanki a irin wannan shiga da kika yi idan aka samu akasi kika haɗu da mutanen banza kina tunanin kina da wata hanya da zaki iya kare kanki wato ainihin ki nuna ke kin barranta daga irin al'amuran da suke aikatawa in suka kawo miki hari wane ne zai baki dauki wa zai bambance ki tsakaninki da ke da waɗanda ba irinmu ba ke wato ba ainihin godiya ba bari a ce wato an miki kitso kin bar barbazo da gashi ke biki zo daga hindu ba biki zo daga wato ainihin kasar turawa ba wannan irin tsari ne to ku in dai har wannan shine wayewa to na tabbata wannan shine farkon hauka wato ainihin abin da nake so na nusashe ki shine domin ko a dabbobi in kika kula ita akuya da take yawo babu ko dan kamfai babu wato ainihin sirri babu mai bunta sai dan wanta bunsuru to bai kamata a ce wato ainihin dan musulmi yana rayuwa a irin wannan yanayi ba gaskiya wannan bai kyautu ba hala hala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya akwai matsala sosai akwai matsala sosai hajiya akwai matsala hajjaju subhanallah Limaza, ya Yawa Ustaz, wurin ka muka zo game da magana. Wato gaskiya Ustaz ya kamata ƙwarya ta bi ƙwarya bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne. Abin da ya kamata ki fahimta anan shine wato wannan wurin ba wurin da ya kamata ki zo da waɗannan maganganun naki bane kuma a ɗauke su. saboda nan ba kya burgewa anan ya kamata ki ji can inda kike burge su sai ki irin waɗannan maganganun amma ba anan ba ina so in gane da gyare sa ba abin so bane ga kowa da asiri kake kama zukatan mutane to a kaina ba kai nasara ba zan so wato ainihin ki adana kalmomin ki koma gidanku da su domin a can ne za su yi amfani saboda ni da kike gani na dama alfarma ta aka nema ban yi bukata ba ƙarya kake wallahi na fi karfi a nemi alfarma da ni kai dunwa Kan ben da kyau na wuce ka ta kowane fuska wallahi dube shi dan Allah ga kuma matan malam ya ji gashi. Ba, shiru ya tattara ina ina in shi yayi gaba. Ai na faɗa miki, haka kawai zai katse miki rayuwa tun kafin ki gama shanawa, ki gama kuma ki samu dallelan saurayin ki ki aura. ba wannan ustazin ba to wallahi barki jin gaya miki wannan abin da ke kwata-kwata ba zan iya ɗauka shi ba tun ke ban isa in tankwara ki in nuna miki abin da ke so ba to sai dai ki tattara ga jakakki nan ki koma can gurin baban na ki ci gaba da zama da shi saboda shi ne za ku halinku da ke da nashi zai zo ɗaya yawwa saboda ni kina gani na mace ko kin gan mu kai ɗaya ban isa gaya miki magana ba to ki koma can ku je kawai dan na auren ustaz a zuwa ne gidan baba na wallahi ba zan je dole ki koma ai nan gidan ba kuɗi muka hada muka saya da ke ba ko kuma ki ɗoro miki ce ki kawo min gidan ki tattara ki koma gashi nan ga jakakki nan ba za ki taba zama a guri na ba na gaya miki to dama malam kamar yadda dai na ce zan bi ka ko da baka zo ba to na yi tunanin wani alherin ƙari akan wancan alherin na koyarwa zan so a ce malam bai fasa niyyar wancan alkhairin da ya niyya ba a'a hajiya don Allah ina so a bar wannan wato ainihin magana don ba na son in ƙara jin an yi furuci dangane da abin da ya shafi ita wato ainihin wannan makalukiya wato eh, zubaida do Allah haji a bar maganar nan a ya bar eh, maganar do Allah mu manta mu dai dau layin karatun kawai a hakura. Ito ni ma ba ine maka maganar zubaida ba ne don yanzu ma maganar da muke yi da kai zubaida ba ta gidan nan na riga na mai da ita wurin mahaifinta ina so ka sani malam sani na haɗa ka da da ne saboda na yaba da nagartarka da irin iliminka wannan shi yasa na so haɗa zuri'a da kai kuma abin da ya faru ya riga ya faru da wannan ne nake so in tabbatar da ƙudurina idan za ka amince me zai hana a maida waccan magana ta zubaida da uwar zubaida malam muhammad sani to alhamdulillah hajiya wato ainihin ina fahimce ki kina nufin wannan al'amari ki yi rujuyinsa. ma'ana ki dawo da shi bisa kanki kenan kina bukatar ki auri malam muhammadu Sani haka nake nufi malam to alhamdulillah ala zalika dan na san a wurin ku malamai ai abin bai saba wa addini ba ah hajiya wannan magana ai ba ta yanda aka yi ta saba addini kuma na fata wannan magana ta ke Allah ya tabbatar da alkhairi a cikinta to amin sun amin <laughs> ya lansani gas alhamdulillah yarhamukallah غفر الله لنا ولكم لب لب لب مالن sani lif ya sayyadi na tun na ga miki hajiya wato Allah ya sa mini son kabeji ina son ganye to inda nake cin sa kamar zomo ya sami salad haka nake tamna kabeji <laughs> insha Allah ku za a rika siyo shi in Allah ya yarda wato ya sayyadi na'am ban taɓa tunanin buri na zai cika a rayuwa ba sai yanzu. Wato tun lokacin da mahaifina ya aurar da ni ga baban Zubaida, na shiga baƙin ciki da takaicin rashin samun auren saurayi. Wannan farin cikin na rasa shi gaba ɗaya don kyautar da ni yayi. Kuma sati na ɗaya a gidansa Allah ya ƙaddara rabo tsakanina da babanta. Gashi kuma daga baya ya zo ya sake ni, ya zo ya banni da wahalar yarinya kai bai ma san wahalar ta ba gaba ɗaya. tun daga wannan lokacin nake tsoron in yi aure saboda yadda auren fari ya tsorata ni ashe ban sani ba Allah zai cika min da. sai dai kash gashi kuma shekaru na sun ja shi yasa nake gani kamar na tauye ka alhamdulillah ni kuma nayi wa Allah subhanahu wataala godiya da ni ma ya karbi ta addu'a wato ainihin na raya sunna guda biyu a guda daya kamar ya sunna biya sai ji bi ma'ana ga raya sunnar aure ga kuma raya sunna wato ta farawa da ainihin bazawara domin ki annabi sallallahu alaihi wasallam aurensa da na Khadija shi ya fara yi kuma shi ma ba zuwa ya fara aurenta da haka kin gani ma ai alhamdulillah mu ci gaba da gashi mu ci gaba da gashi hajjaju